Ranar ashirin ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba halin da ‘yan gudun hijira suke ciki a sassan duniya. Ƙasashen Afirka dai na fama da matsalar ‘yan gudun hijira a sakamakon yawaitar tashe-tashen hankula ko kuma yaƙe-yaƙe. A Najeriya kuma matsalar hare-haren ‘yan bindiga ne ke ci gaba da tilastawa jama'a tserewa daga muhallansu na asali. Alhaji Manar Ma'azuruma daga jihar Katsina mai fama da matsalar ‘yan ta'addan daji ya ce halin da 'yan gudun hijirar suke ciki a yankunan ƙananan hukumomi takwas na jihar Katsina abin tayar da hankali ne. To abin da zai baka tausayi eh, idan ka ga yadda mutane suke wahala wallahi abin sai kayi mamaki dan za ka gansu kungiya kungiya suna neman mu taimako na taɓa yin kantuma karamar hukumar tsari a nan firamare ta karamar hukumar tsari sai da muka aje yara da mata wajen mutum ya kai wajen kusan dubu sha bakwai. Dan masanin birnin gwari Alhaji Zubairu Abra Ra'ub ya ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ware a kan ‘yan gudun hijirar ba zai yi wani tasiri ba har sai an haɗa da ɗaukar matakai na kawar da ‘yan bindiga da suke tilasta wa jama'a guduwa daga muhallansu na asali. To, babu dai wani tasiri muddin dai ba a ɗauki matakin hana su waɗannan ‘yan ta'adda farwa garuruwa ko kuma tada su ba. Illa kawai Eh, wannan zumunci ne kawai wanda za a ce majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin kula da irin waɗannan rana. A jihar Naija mun zanta da wasu 'yan gudun hijirar da ke zaune a yankin Erana a ƙaramar hukumar Shiroro da suka ce mayakan Boko Haram ne suka koro su daga garuruwansu na asali. Sunana Musa Kallamu daga alawa nake. Wannan hali da muke ciki gaskiya ta munana hali ne na haula wala kauta inna billahi da azim. muna neman ɗoki tun daga federal government har zuwa state har local level da a taimaka mana mu samu mu koma muhallinmu. Yanzu kunan inda kuke gudun hijirar nan daga yankin Alawa kun kai kaman ku Ina ganin akalla ba a kasar wanda muke yaran da zaune nan kawai mun kai mu dubu bakwai a nan yaran kawai maza mu da mata mu da yaran mu. Salamatu Yakubu daga Alawa muna kuka ga gwamnati dan Allah dan Annabi ta taimaka mana da halin da muke ciki da jami'an tsaron mu ba wai sun gaza da mu bane tsakani da Allah abin ya fi karfin su ne muna kuka da shugaba a taimaka mana a mai da mu gidajenmu kowa ya je ga abin da yake gani mazajenmu su kokari su samu mana abin da zamu ci da dai mun fito ba ko suturan cikin mu babu shi Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna ɗaukar matakai ko dai na kai kayan agaji ga 'yan gudun hijirar ko kuma na ƙoƙarin samar da tsaro da zai maida su a mahallansu. Alhaji Baba Suleiman Yumu shine kwamishinan kula da ma'aikatar harkokin jin kai ta jihar Niger. Mutanen da suke cikin wannan hali na gudun hijira a hakikanin gaskiya mai girma gwamna na farko da ce yana kokarin kula da su yana kokarin ya ga cewa ba wai sun dawwama a wa'annan inda suke gudun hijiran ba ne. yanzu kamar kuna da adadin 'yan gudun hijira da kuke da shi a gwamnatance. Muna da ainihin nom lamba na 'yan gudun hijira sama da dubu arba'in da biyu da ɗigo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.